Ready to Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau laraba 19 ga watan afrilun shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta sanar da kubutowar ɗalibai mata na makarantar sakadare gwamnati da ke awon a karamar hukumar kaciya muna kuma ɗauke da shirin ciwo ya mace wanda aisha ba za ta gabatar akwai kuma sharhin jaridun kabaru da muhammad awal garba zai gabatar muku muna kuma dauke da darussan watan azumi amma yanzu sai a gyara zama domin yin kashin farko da labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ministan tsaron kasar sin ya sha alwashin kai haɗin kan sojin ƙasarsa da rasha zuwa wani sabon mataki farcin da ke nuna ƙara dankon zumunci tsakanin rasha da sin a daidai lokacin da ake fada a ukraine ministan tsaron na kasar sin li shangfu ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar rasha sarje shegu bayan halartar wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin a ranar lahadin da ta wuce a fadar kremlin rundunar sojin kasashen sin da rasha za su aiwatar da yarjejeniyoyin da shugabannin kasashen suka cimma tare da faɗaɗa haɗin gwiwar soji da hudda fasahar soja da cinikayyar makamai injili a yayin buɗe taron ajiya talata da shegu ya ƙara da cewa tabbas za mu ɗauke su zuwa wani sabon mataki mataimakiyar sakatare janar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a ranar litinin da ta wuce cewa majalisar na shirin wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin kungiyar taliban ta kasar afghanistan tana mai jaddada buƙatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomi masu tsatsauran ra'ayi kalaman na amina muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kungiyar taliban hibbatullah ahuzada ya sabunta ƙudurinsa jiya talata domin cimma burinsa na sake fasalin addini da ɗabi'un al'ummar afghanistan ta hanyar aiwatar da shari'ar musulunci ko shari'a mai ƙarfi amina ta shaidawa masu sauraro a makarantar nazarin cuɗanyar jama'a da harkokin ƙasa da ƙasa ta princeton ko princeton school of public and international affairs cewa taron na ƙasa da ƙasa zai kawo wakilai na afghanistan daga sassa daban-daban na duniya zuwa teburin shawara da dai sauransu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kamfanin Fox Corp da, gidan talabijin na Fox News sun daidaita batun karar bata suna da kamfanin Dominion Voting System ya shigar, kamar yadda alkali da ke shari'a ya faɗa jiya talata. domin guje ma wata babbar shari'a da ta je ɗaya daga cikin manyan kamfanonin yada labaran duniya cikin tsaka mai wuya kan yadda ya rika yada labaran karya na ikirarin magudi a zaben amurka na 2020 an sanar da daidaitawar wadda ba a bayyana sharuɗan ba nan take da misalin karfe sha ɗaya inda aka zaɓi masu taimakawa alkali yanke hukunci da safiyar jiya talata kuma an shirya fara shari'ar tare da jawabin buɗewa ranar jiya talata kamfanin dominium ya nemi diyar dala biliyan 1.6 a cikin karar da aka shigar a shekarar 2021 inda alkalin babbar kotun delaware eric davis ya jagoranci kara a wilmington davis ya ba da umarnin ɗage shari'ar na kwana guda a ranar litinin kafin jinkirin na jiya talata yayin da ɓangarorin biyu suka kulle yarjejeniya an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan duk da sanarwar da gwamnatin jihar kaduna ta bayar na kubutowar ɗaliban makarantar sakandaren gwamnati da ke awon a ƙaramin hukumar kaciya wasu kungiyoyi sun ce har yanzu fa iyayen ɗaliban ba su gansu ba tukuna ko da yake sun ce da gaske ne an ɗaliban sun kubuto ga dai isa lawal ikara da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana kimanin kwanaki goma sha biyar kenan dai da sace waɗannan ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnatin da ke awon a ƙaramar hukumar kaciya waɗanda aka ɗibe su a ranar uku ga wannan wata na afrilu da muke ciki sai kuma a jiya talata ne gwamnatin jihar kaduna ta fitar da sanarwar cewa ɗaliban guda takwas dukkaninsu mata sun samu sun kubuto daga waɗanda suka sace su wannan sanarwar kubutowar ɗalibai dai a cewar ƙungiyar kristoci ta ƙasa kan reshen jihar kaduna sanarwa ce mai daɗi ga iyaye da al'ummar kudancin jihar kaduna sai dai kuma akwai wasu abubuwan lura in ji shugaban ƙungiyar rabaran joseph john hayab da farko muna godewa allah domin wadannan ya mata da sun nuna karfin hali har sun iya kubuta daga hannun yan bindiga wani abu kuma da muka lura kubutan yan mata na ya kara nuna da cewa yan bindiga nan idan da jami'an tsaron mu za su yi da gaskiya saboda nan yan bindiga ana iya kama su ana iya zuwa inda suke amma babban abin da za mu ce yau shine mun gode wa Allah yan mata sun dawo muna fata sauran da suke hannun yan bindigan nan Allah zai sa su dawo gwamnati kuma ta farka daga bacci ta abin da ya kamata domin bidiyo na nasu san da cewa akwai hukuma su kuma san da cewa babu wanda ya sha kan hukuma kuma babu wanda zai zo ya ta jama'a ya sa jama'a cikin tsaro har ya ce zai gama lafiya. ita kuwa kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna wato sokapo cewa take didake dai ba tana shakkar kubuto waɗannan ɗalibai ne ba amma fa har yanzu iyayen ɗaliban ma ba san ina ɗaliban suke ba tukuna. kamar da yadda mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Biniyar ya tabbatar wa da muryar Amurka. Gaskiya Malam Ikara mu ma mun yi kokari mu san wajen da suke saboda mu tabbatar da cewa wannan labarin gaskiya ne amma sai ka je a ce mu nan a ce suna nan a ce suna can mu dai har yanzu nan ba mu san wajen da suke ba kuma iyayensu su da na same ta ne magana da ita ta ce wai an ce kar damu za a kasu su su ga yaransu so zai nuna cewa kamar har yanzu nan ma iya ma ba su gani yayansu ko ba kila ana wansu suna ba da security brief ne da sauransu amma ba na shakka cewa gaskiya ne yan matan nan sun samu sun kwabce to ko me tunanin masana harkokin tsaro game da kubutor waɗannan ɗalibai mata manjo hashin kwamarta na cikin masana tsaron da ke ganin akwai abubuwan lura lallai abin son barka ne a ce an samu 'yan makaranta sun kubuce da kansu daga hannun 'yan bindigan da suke garkuwa da su sai dai kar mu manta cewa dama ita karamar hukumar kaciya da ita da kagarko su ne mafi kusa da jihar neja kaga kenan babu mamaki a bangaren jihar neja da aka je da su ba wani wuri bane mai nisa daga karamar hukumar kaciya kuma ko babu komai abin da yaran nan suka yi ya nuna cewa kamar wa'annan 'yan bindiga dama su kansu ba su gama shirye-shirye ko kintsawa domin ajiye su a matsayin waɗanda za su yi garkuwa da su ba shi yasa har yaran Allah ya ba su galaba suka kubuce daga hannunsu kuma abin ayaba ne sannan kuma yana ƙara nuna mutane cewa lallai inda gwamnati za ta yi da gaske wannan abu ne wanda za a iya shawo kansa tunda har gashi ana sani ko kuma an ma faɗi cewa wayannan 'yan bindiga bayan yaran nan sun kubuto har sun biyo suna neman su sake kama su to kila da za a iya zuwa har a samu galaba akan 'yan bindiga. sanarwar kubutowar ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin da kwamishinan tsaro ya fitar dai ta ce ɗaliban sun ci doguwar tafiya cikin daji inda suka yi kwanaki kafin jami'an tsaro suka kai musu ɗauki. a saboda haka yanzu haka ma a cewar gwamnatin jihar kaduna waɗannan ɗalibai na hannun hukuma don duba lafiyarsu kafin danƙa su ga hannun iyayensu a ƙarshe isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lauri kara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga baballe da ci gaban labaran duniya. Shugaban ƙasar Iran a jiya talata ya sake nana ta barazana ga Isra'ila a yayin da yake bikin ranar sojojin kasar na shekara-shekara sai dai kuma ya kaucewa sukar saudiya yayin da tahiran ke neman ganin an sasanta da masarautar kalaman na ibrahim raisi sun zo ne a daidai lokacin da jiragen yaƙi da jiragen masu saukar unguli ke ta shawagi a cikin birnin tahiran yayin da jiragen ruwan yaƙi na ƙarƙashin teku ke tafiya a cikin ruwa a lokacin wani biki da gidan talabijin na ƙasar ya nuna kai tsaye ranar bikin sojojin iran na yau da kullum ne ba na dakarun juyin juya halin musulunci ba waɗanda dakarun su ke aiki a faɗin yankin gabas ta tsakiya da kuma taimakon ƙungiyoyin mayaka masu ƙawance da iran kamar ƙungiyar hezbollah ta labanin har ila yau dakarun kuma suna yawan aron gama da sojojin ruwan amurka daga ƙarshe Kasar Sin ta sanar jiya talata da sabbin bayanai na takunkumin da ta sanar da kakaba su a baya kan wasu kamfanonin kera makamai na Amurka guda biyu, ciki har da hana kamfanonin kasar Sin yin kasuwanci da su. Kasar Sin ta kakaba takunkumin kasuwanci da saka hannun jari a watan Fabrairu kan kamfanin Lockheed Martin da Raytheon ah, Missiles and Defense, wani bangare na Raytheon Technologies Corp. saboda samar da makamai ga taiwan tsibiri mai cin gashin kansa da sin take ikirari nata ne ma'aikatar cinikayya ta kasar sin a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya talata ta ce takunkumin ya hada da hana fitar da kayayyaki da kamfanonin biyu daga sin da zuwa sin domin hana amfani da kayayyakin kasar sin a harkokinsu na soja. A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari a shakata da wannan faifan. Hada mu madalla da fatan an shakata da wannan waken yanzu kuma lokaci ne da aisha ma'azu za ta gabatar da shiri na gaba assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hanki kuma barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka akalar shirin ciwon mace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu kuma mun karbi bakoncin dr husaina yusuf ibrahim mai kamfanin kwashe shara na husna first cleaning services a kano da kuma hajiya amina jummai gimba shugabar da farid center amina jihar naija sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. Na kuma fara da yi wa Dr. Hussaini tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce, Alhamdulillah na fara harkar shara alif ɗari tara da casa'in da takwas da alhamdulillah um, harkar shara da na fara tun da mata dai an san mu da shara sai ina yarinya ke son na harkar gaskiya saboda ina son shara da nake a taya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Mm-hmm. Shi ya lokacin na bari na kafa kamfanin kwakin tsara. To Hajji Amina Gariki, Kin kasance mace mai sana'a ko za ki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi? ya kusan shekara goma sha takwas ina confectionery eh, burodi da eh, su kayan mispai da snacks kuma yanzu kusan shekara uku ke kuma na fata an ina takalma takalma na maza da na mata. Ban gane ba da kanki kike yi? Ɗan shagon da a ba da kaina nake ba. Eh to na ɗan da initially ne kaɗan da kaina nake. Mm-hmm. Har na yi training na yi six months training ina da certificate. amma sai eh, na zo na samu wani wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau in na bude inda ake takalma mm-hmm. me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu da mm-hmm. samu aikin hannu su yi sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa. To zan so in san eh, dalilin da ya sa. Na? Ce na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi an buga mm-hmm. za ka zata daga cikin ƙasar waje aka kawo amma kuma nan kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alishe na to wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma ga ciye masha Allah cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar eh, yin takalma fiye da waɗansu dai haka mm-hmm. da za a ce za a koya musu don kin ga kamar ta yin takalma fangare ne iri iri mm-hmm. akwai wanda zai yi zai yi filing akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatan akwai wanda zai yanka sol mm-hmm. haka nan dai to mm-hmm. daga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne wayansu kuma kwakwalwan su bai ɗauka ayi yi abu gaba ɗaya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga in aka ce musu an yi musu shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi wannan da yana da tebur ɗin ke sai da abin ya shiga eh, kansu mhm. za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba. Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan. Sai su samu ƙwarewa a wannan iri eh, ko kowa na da nashi eh, tebur ɗin. na dawo gare ki dr husaina kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwaki shara a kan kuɗi mhm. yadda ake farawa yaya za ka yi mhm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mhm. kuma har yanzu muna cikin harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafa a daddafa aka fara <laughs> lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara to daga wannan lokacin eh. zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara kamar takaitaccen tarihin eh, kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma to sanda muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye akan karɓar shara ba mhm. sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ka ce idan ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje me zai hana in fara wankewa mata a mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara saboda haka um, alhamdulillahi saboda ina ma mutane uh, uh, ina ganin bai kamata daina faɗin sunayen kamnin da dai nake kwaki ba alhamdulillahi gaskiya muna wa mutane kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa Kano shara a kan tituna mhm. wanda yake alhamdulillah sun wa sun taimaka. Hajiya Amina kasancewar ke mace ce a arewa kuma kin ga eh. kamar sana'a ce ake alakanta ta da maza yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma. Da na fara ina da ɗan bautan kasa da suke zuwa da ɗan tallafa min da inda na buɗe. Mhm. akwai mata a cikin ma sai na ga sun nuna ai tukunna ba ki gaya mana labarin yadda kika fara ba yanzu kin ce kina da yan bautan kasa da kika fara yaya kin fara da takaitaccen dai tarihin yadda kika fara ta harkar takalmar kin tallafi na samu da na samu wannan tallafin ga inda na buɗe muke lura da gajiyayyu sai muka zauna muka yi tunanin me za mu iya koya ma gajiyayyen da za ka ɗauka ta farin inda muka yi ritaki na shi ne sa nake nake ina da wa'in wanda suke taya ni aiki da suke taya ni lura da yan gajiyayyu su daga mata a ciki mhm. kuma suna inda ake musu cds su weekly cds Su mhm. sukan je koyi eh, eh, fashion design ne kuma wayan ga su takalma suka je suna koya mhm. sai na ga kuma su mata ne sai ya ba ni da ta me yasa kuke suka ci aiki suna son su ga inda ake takalma to su suka fara su koya mini wannan tambayar taki ce dr husaina daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin husna clean ya zuwa wannan lokaci akwai akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar? Eh alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Mm-hmm. Na kan gaya musu ba abu ne mai wahala ba. Da damun harkar nan ta mace. Mm-hmm. Idan kika shiga ciki ba wani abu bane da zai layin ciniki. Mm-hmm. kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage mhm. za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki. Mhm. To kamar da haka na kan gaya masa kawai su zo su shiga ba wani abu ba ne mhm. a hankali za su zo su gane cewa abu ne da suka saba da kuma za su samu alheri yadda na a cikin harkar shara da Daga wannan lokacin da kika fara ya zuwa wannan lokaci ina kuke zubar da sharan da kuke tattarawa daga cikin gari akwai yarjejeniya ne da kuka cimma da gwamnati sun ba ku gurin da za ku rika zubar da shara ko kuma yaya ake yi da sharar idan aka kwashe. Na farko akwai hukumar da take muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara. Mm-hmm. So mukan kai a wajen idan muka kwashe shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu a the same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani sai mu sarrafa shi masu sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka gashi dr husaina ta koro bayani sai dai kuma lokaci ba zai bar mu ci gaba ba a yau amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya To madalla a gaida Aisha zo. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal da sharhin jaridun Kamaru. fara shan yare namu na wannan makon ne da jaridar Reputation ta kasar jamhuriya Kamaru ita kuma tsokoki ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwamnan zabi a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriya Kamaru tana rashin ko kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da mai sadai ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwa kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganuka da suke sayarwa al'umma shine jaridar ta ji hankalin gwamnati musamman mata bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar chadi suka aiko mazo na musamman domin domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin yawunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rikon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwarya janar muhammad idris david itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar kamo za su yi fadawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da rasa ayyuka na musamman na ta kwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma jaridar ecohosan ta kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamar za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar na wannan makon ne dai da jaridar the guardian post ta kasar kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na cdc da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga darussa azumin watan Ramadana. Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahru Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabaka wanda unzila fihi alqur'ana an sabkar da alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abin da dan adam yake fara zamantawa bayan ya huta daga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zamana cewa yana da kwallo kwakwalwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwa da ta tafi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfanar da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri babban abin da za mu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa la tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zama to tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa'annab sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari ya ce ya ma'asharar shababi man istada minkum ta falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati in ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zama na cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zama na cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da wayaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaya annabi ta sadaka ta yi lada ya ce gwargwadon iyawaka a wata ruwa ya ce ɗan ƙaramin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya. To Allah sa mu dace da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice. To baba ga labaran a takaice. Ministan tsaron kasar sun ya sha alwashin kai haɗin kan sojan kasarsa da Rasha zuwa wani sabon mataki. farcin da ke nuna kara dankon zumunci tsakanin rasha da sin a daidai lokacin da ake fada a ukraine ministan tsaron kasar sin li shampu ya tattauna da takwaran aikinsa na rasha sergei shagu bayan halartar wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin a ranar lahadin da ta wuce a fadar kremlin mataimakiyar sakatare janar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a ranar litinin da ta wuce cewa majalisar na shirin shirya wani taro a cikin kwanaki masu zuwa domin tattauna batun amincewa da halaccin kungiyar taliban ta kasar afghanistan tana mai jaddada bukatar yin cuɗanya da waɗannan hukumomi masu tsatsauran ra'ayi kalaman na amina muhammad na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kungiyar taliban hibbatullah akhunzada ya sabunta ƙudurinsa jiya talata domin cimma burinsa na sake fasalin addini da ɗabi'un al'ummar afghanistan ta hanyar aiwatar da shari'ar musulunci ko shari'a mai ƙarfi kamfanin fox corp da gidan talabijin na fox news sun daidaita batun ƙarar bata suna da kamfanin dominion voting system ya shigar kamar yadda alkalin da ke shari'a ya faɗa jiya talata to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe idan allah kai mu da lasariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya shirya ya bada umarni da ma mu na wannan hantsin mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam